ba ta shi ba ce wannan sabuwa ce ta ba na difa ya dauko badamasi sulai a yi gatan ma da shawari ba mani yaga gasu ta ji sambase a yi da da shawari ba mani yaga gasu ta ji sambase daji ta ji pool kayi kare ba su tutunan labarin da ya samu Oh, ta saba gara, ta saba gara, ta saba gara,

latare ba su ne agogware kelaga agogware matki ga kini matki ga kini ware da nonu gogware sha wallahi ware ji ware gogate mai kwariya ta saba ba sai da gasora ani ba konda da shawari ba sai kai kai kai kai kai kai kai kai-kai-kai can Nusubat? Nusubat! Allah Kubar! Arbitro Goga Laure! kawo mashi ta ba arbitrar kula hankali maji ta ba wannan dan zandar ya hita ga wace ya Ah, ah, ah, arfo kuna da gaiso ka amiru matuko girgun lodin sakataren yadda labari dalil ya siya na mai martaba sarkin macina yobe tarayyar da amma libora kago makka a yanzu dai zandar na da kayi hudu difana da biyu ga kokowa ta bakwai da an an ɗau shi ta a kwace ya kuna jina wannan ba Allah wani ta ba ka ɗauka guda sai ga shi zama wato yan bori ya kare addu'o'i wallahi ya ga daga talatin kai da ga yana ya duka nuhu suman dan koko wanda fa kamaran sha wallahi ka dadi ko na o dir ko na ka fatta dai gora ka go ga dino man ta wode Suleiman Usaini ya zoka. Wani ya sha hankalin mutane sosai. Ko wata takwas Suleiman Usaini na difa. To yanzu ne in yanzu ce muna daga diba da ya sha ko riba ya samu diba da zai diba. Wai kan ba diba da na sani sai ta biyu. Shikenan. Har barka kuci. Da koran ban sani ba da yadda labarin yake. Like très intelligent. nu nu suleiman irko da minka wallahi sai ta Allah sai ya zo ma da sabo ba ta wallahi ai ga mu fata kai bo amma dukkan su fadi ko aro ina garun da ni ganda ka dirko da ka nu ma su da ka sai ka mai tunda kuna cikin studio abi san ne mai fashion gwada mai yadda ya jado a ganda ga mai kuna Kai, kai, kai, kai, kai, kai, kai, Il est trop fair play quand même. Ah, ya sani, ya sani. Ba dan ana hatta Ana hatta. bar tino ina gozak. nu ni ga toraya. warga so sikani kani wata sabani ga sai ai dani ba ko kari kai kai kai kai kai anu anu hankali nu hankali nu ai ya nu ina ni Allah nu wala nu hadi wayya kai kai kai kai anu wayya anu kabin takini anu ma tu ya shada da mai kala taraino nu mare nu mare trezama wa na burka kende zaga so zaji na kende nous follo kilame nous follo gano kocce ci nous follo agoga sarga malama jana ibi yanga dabina no dabina no kawari babori nase dabina no kawari babori nase dabina kai kai kai kai sofiyani nongo agade nuwa kai masu kari baga dirga dirga nuwa kai masu baga dirga dirga dolga tin shine yake lalaba dabino wallahi dabino no kaskande fonisa ciwuni ka gurjai Muni marka gurje. Ya sadaka da bu. Gaso bu. Ah, ah, gaso bu. Gaso bu. Sai bu wallahi dabina kula da sallah isa ne ko kasu mun dai zai baban da kulka ti dabina ka guda amma kai ka ya kai nace isa ne alhamdulillah akwai da wani dokko duwa da sabu sabako ta da bore da mana da kwata jiya ta kawo ci ba jika yau ka kawo wallahi ya kai yau ka haji kai yau mun he hankali wallahi yau ba yau fata ta amma ka kawo kwariya wallahi ka kawo kasabi wallahi ka kawo na kawo da wallahi wallahi hankali kai ta mun photographers mun gode mun gode a sake ne to to to a sake Allah sa mun gode Allah sa ya kuri usai grafran bai riga can garai shi yasa ai grafran bai riga abokin shine Kaunas. Manera cheza kidogo. ya kawo kudin sassan gwi kan guda tashi ta guda ɗari ɗari biyu ɗari da shon ya ce mai haƙuri mu sha